a najeriya shugaba muhammadu buhari ya yi wata ganawa ta musamman da waɗansu gwamnonin jam'iyyarsa ta apc inda suka yi nazari da jinjina ma shugaban dangane da irin nasarorin da gwamnatin ta samu wurin inganta sha'anin tsaro da kubutar da 'yan matan nan na cibau su 21 da kuma yunkurin da gwamnatin ke yi na cigaba da samu wasu da kuma yadda sha'anin noma ya samu ingantuwa da karbuwa a cikin ƙasa har ma gwamnatin take ganin cewa ta yi shimfiɗa mai kyau wadda za ta kai ga yaƙi da shigowa da abinci a waje da kuma yunwa a cikin najeriya kamar da kakakin shugaban kasa muhammadu buhari wato malam garba shehu yake bayyanawa a filar da ne da shi dangane da wannan taron ya ce gwamnoni na jam'iyyar apc sun yi na'am da irin matakan da shugaba muhammadu buhari ke ɗauka na gudanar da najeriya musamman a ganin sha'anin noma amma akwai shimfiɗa da ita gwamnatin tarayya ta yi musamman dangane da noman shinkafa yadda aka fara samun wadatar ta kasa suka yaba ma shugaban ƙasa. sai kuma nasarori da aka samu wajen tsaro shi ma da yake da ta'addanci sha'anin noma me kake ganin ya faru ko zai faru a najeriya a bana ganin irin yunkurin da gwamnati ke son ta fara shimfiɗa cewa a riƙa ciyar da kai ba tare da an shigo da abinci daga kasashen waje ba idan kai la'akari da cewar kuma ana da bayanan da ke nuna cewa a wasu sassa na najeriya 'yan kasashen ƙetare suna shigowa suna sayan abinci daga najeriya saboda irin arhar da yake da idan aka auna da kuɗaɗen ko canjin kuɗaɗe da aka samu na ƙasarsu kamar yarin janar najeriya kwarai da gaske kamar kusan kyauta ne suke samun abincin nan da wasu kayayyakin almasarufi suna saya to wani abu ai abu ne da ya shafi dukkan ɗan ƙasa da yake kishinta a zauna a ce ana jira shi gobe muhammadu buhari ya wannan maganin abu shi kaɗai rai jallo a to ai ba a masa adalci ba ya abu ne da ya kamata duk mai kishin kasa ya tashi tsaye a yi maganin kuma muna da labari a jihohi yanzu kamar jihar katsina muna da labari a wasu kai kasuwancin kasuwannin da aka san idan aka ga mutane masu irin wannan hatama na sai abinci don su ɓoye ko su fidda shi don su je su samu kazamari da wani guri ai ana da akwai aiki wannan a akwai malamai da sarakuna da shugabannin jama'a ya kamata duk gaba ɗaya mu tashi ne wannan abu idan aka kwashe abincin aka fitar da shi yunwa lallai ta samu gindin zama a wannan kasa ta a daidai lokacin da ake magana sha'anin noma akwai kuma cece ku ce da ake game da naɗe-naɗe na ambasadoji kamar yadda suka koka cewa yan jam'iyya ko gwamnoni sun yi korafi akan wannan shin akwai wani canji ko garan bal ko gyare-gyare da shugaba muhammadu buhari zai yi domin a share hawayen waɗansu masu irin wannan korafin idan watakila suna da hujjoji na yin wa'annan koke-koken? To, shi dama shugaban Muhammadu Buhari aikin da ya kafa gwamnatinsa. Ina ganin ya samu kyakkyawar fahimta da shi da gwamnonin jihohi. Kuma a tarurruka da dama da suka yi a mun ji shi da kansu ya faɗi cewa yayin da kuka zo kuna na ɗan ɗan kwamishinonin ku da kyamomin ku da shugabannin sassa na bangaren gwamnati naku ba zan samu ku baki ba to tunda ba zan samu ku baki ba kada ku ce sai kun sa ido ne akan abin da zan yi a nan abin nan kuma a lokacin ina tuna har wasu gwamnonin suna cewa to su abin da suke gudu shugaban kasa da ya je yana naɗa makiyansu mutanen da suka yaƙe su a jihohinsu su taho Abuja a ba su manyan mukamai yace to wannan idan akwai buƙatar Mallam Malam Garba Shehu kenan kakakin shugaba Muhammadu Buhari a tattuna da ne da shi a Abuja. A yanzu dai wasu 'yan siyasa da aka naɗa a jerin sunayen jakadun Najeriya na kasashen ƙetare kamar Dr. Usman Bugaji na jihar Katsina da Mrs. Pauline Talin ta jihar Plateau sun ce a kai kasuwa. Ana dai samun bayani a yanzu da ke nuna cewa wai shugaba Muhammadu Buhari ya nemi waɗansu gwamnonin da ke da ƙorafi dangane da naɗe-naɗen da aka yi da su aiko koke koken su a rubuce domin gwamnati ta yi nazari ko za ta ɗauki matakai na kawo canje-canje ko kuma gyare-gyaren da ya kamata a yi. Umar Faruk Musa Amurka a Abuja, Najeriya.